Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da fatar kun wani lafiya, jima'i alice tare da Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. shugaban amurka barack obama ya yi kira ga ma'aikatan kwadagan kasar da su haɗa kansu yayin da ake bikin ranar ma'aikata a karo na biyu a jere sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov sun kasa cimma matsaya a rikicin syria babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya gana da bangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar gabon to bayan kun gama shan labaran duniya muna da rahotanni guda hudu ɗaya a kan hada-hadar sayan raguna yayin da sauran mako guda a yi sallar layya sai kuma kammala baiwa jami'an tsaro a jamhuriyar nijar horo da amurka ta yi ga kuma ziyara da wakilan sardauna foundation suka kai jihar borno kada kuma a mance akwai shirin ilimi to jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya ce idan ma'aikata suka yi magana da murya daya kan batun albashi madaidaici da kuma neman wa kansu mutunci a wuraren aikinsu hakan suna ba da labari ne kan yadda amurka take obama ya bayyana hakan ne a yau litinin a wata budaddiyar wasiƙa da ya aika wa ma'aikatan ƙasar yayin da ake bikin ranar ma'aikata a nan amurka ranar ta ma'aikata wacce ta kasance hutu a duk faɗin amurka ta samo asali ne tun daga shekarar 1894 akan kuma yi bikin ne a litinin ɗin farkon kowane watan satumba shugaban na amurka ya kara da cewa a yau da a ce yana neman aiki wanda zai yi domin sama wa iyalansa tsaro da ya shiga kungiyar kwadago obama ya ce tarihi ya nuna cewa ma'aikata za su iya cima burinsu amma fa idan suka haɗa kansu wuri guda suka yi fafutukan neman wa kansu yanci sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov sun kasa cimma matsaya a karo na biyu a jere a yau litinin kan yadda za a cimma shirin tsagaita wuta a siriya wanda hakan zai iya ba da damar gudanar da ayyukan jin kai ga mutanen da yakin na siriya daidaita manyan jami'an diflomasiyar biyu sun haɗu ne a hanju da ke ƙasar china inda shugabannin ƙasashen duniya ashirin da suka fi ƙarfin tattalin arziki ke taron kolin su shi da shirin na tsagaita wuta da ake so a cimma sai ya haɗa da gwamnatin siriya wacce kawace ga rasha da kuma 'yan tawayen da amurka ke marawa baya idan ana so a kai wa miliyoyin 'yan ƙasar ta siriya ɗaukin kayayyakin abinci da na magunguna a kuma gefen taron shugaban amurka a barack obama da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun yi wata ganawa a yau litinin sai dai babu wasu bayanai da suka fito daga wannan taro amma dai ga dukkan alamu kasashen biyu na yunkuri ne su ga cewa sun samu matsaya guda amma kuma akwai alamun an samu tanraki a jiya lahadi dai shugaba obama ya ce akwai bambancin ra'ayi kan bangarorin da amurka da rasha ke marawa baya da kuma matakan da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar ta siriya yayin da take fuskantar matsanin wato tsananin matsin lamba ƙasar sudan ta kudu da ke fama da yaƙi ta amince a tura dakarun waje da zaman lafiya na ƙasashen yankin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a tura ƙasar amincewar da shugaba salva kiir ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da kwamitin tsaron mai mambobi goma sha biyar ya kai ziyara juba babban birnin kasar domin ya nuna matsin lamba ga manyan jami'an kasar na su amince da shirin aikawa da dakarun wata sanarwa ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin haɗaka ta wucin gadi ta sudan ta kudu da kuma kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa bangarorin biyu sun ce zaman lafiyan al'ummar kasar shine abu mafi mahimmanci a yanzu a dai watan agustan da ya gabata ne shugaba kiyar ya ki amincewa da tura karin dakarun yanzu haka bangarorin gwamnatin sudan ta kudu da rundunar sojin da wato majalisar duniya ɗinkin duniya ke mara baya sun amince cewa nan da ƙarshen watan na satumba za a samar da wasu ƙwararren matakan da za su kawo da duk wata matsala wadda za ta iya kawo cikas wajen baiwa rundunar sojin damar gudanar da aikinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ta ɗaya bangaren kuma babban sakataren masar ɗinkin duniya har ila yau wato banki mun ya gana da shugaban ƙasar gabon ali bongo ta wayar tarho da kuma abokin hamayyarsa jinping inda ya kira ga gare su da su kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a ƙasar zanga-zanga dai ta ɓarke a ranar laraba bayan da aka ayyana bongo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi da tazara. sakamakon zaben ya nuna cewa bango ya samu kashi 49.8 na kuri'un da aka kada yayin da pink kuma ya samu kashi 48.2 ministan harkokin cikin gidan kasar ta gabon pacom mabulet ya ce zuwa yanzu an cafke mutane sama da dubu daya a duk fadin kasar ciki har da wasu 800 da aka kama a babban birnin kasar ya kuma tabbatar da mutuwar mutane uku a tashin hankalin sakatare janar bankin mun ya kuma nemi a bar wakilinsa na tsakiyar afirka abdullahi bathili da ya ci gaba da aiki da bangarorin da ke takaddama da juna domin a kawo karshen wannan rikici rahotanni daga isra'ila na cewa 'yan sandan kasar sun buɗe wuta akan wata mota da ta tunkare su a gabashin jerusalem a yau litinin jami'an ƙasar sun ce an kashe direban motar kana an jikata wani fasinja da ke cikin motar a wajen wani sansanin 'yan gudun hijira da ke shufat fiye da falasdina 200 da kuma 'yan isra'ila 34 suka rasa rayukansu a tashin hankalin da ya barke a cikin shekara ita dai isra'ila na ɗora alakin barkewar rikicin a kan hura kunnen da manyan 'yan siyasa da kuma shugabannin addinan falasdina ke yi ga jama'arsu sai dai a nasu bangaren falasdinawa na cewa musgunawa da ake musu tun shekaru aru-aru da mamaye musu yankuna da isra'ila ke yi ne musabbabin wannan rikici. ga dukkan alamu matasan 'yan majalisar dokoki da suka tsaya takara zaben 'yan majalisa na samun nasara waɗanda ake ganin za su ci gaba da fafutukar ganin hong kong ta samu 'yanci domin kaucewa katsalandan ɗin da ƙasar china ke mata a harkokinta daga cikin waɗanda suka samu nasara a zaben 'yan majalisun akwai wato akwai nathan law mai shekaru 23 wanda na ɗaya daga cikin shugabannin da suka jagoranci zanga-zangar kare mulkin dimokuraɗiyya da ɗalibai suka yi a shekarar 2014 zanga-zanga da ta sa aka rufe wasu muhimman wurare har na tsawon kwanaki 49 a hong kong da nufin neman gudanar da zaɓe mai sahihanci akalla mutane miliyan biyu suka fito domin kada ƙuri'unsu a zaben ranar lahadi kuma kashi wato ko kuma kashi 58 cikin 100 wanda hakan wani adadi ne da ba taɓa gani ba a zaɓen 'yan majalisun yankin tun bayan da birtaniya ta miƙa ragaman mulkin ƙasar ga yankin wato ga china a shekarar 1997 To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sauran kimamin mako guda a yi sallar layya, wakilin sashen Hausa Hassan Umar, Tambuwal ya ziyarci kasuwar dabbobi ta Akinyele da ke birnin Badon, jihar Oyo. dubu sitin guda biyu sitin ya kama na dubu sitin su da mana gusi ta guda wallahi raguna sai wannan baka samu eh, na na sa bane na na sai fa ya riga ya tsada ka sani sai fa na so sai ya ji tsada mana kaga sai fa riga tsada sai fa riga da yanzu ba ka shiga da wuce ba gwamnati kuma bai biya kudi ma bai biya wata ko gwamnati ka biya kudi wata kowa da kowa sai je sai je fito sai je sai ananin ko Allah amma yanzu kowa da kowa ya san abin suna tafiya cikin Najeriya yanzu sunana Alhaji Abakar kai ka kawo waɗannan raguna ni na kawo waɗannan raguna ran kai da yaya kasuwa take halin yanzu to a kasuwa gaskiya ga mama aje kaya muna neman Allah ka mana masaya ya cinikin bana da na bara cinikin bana da na bara gaskiya kasuwa bata fara yin karfi ba irin haka nan ga muna mun kasa mun tsare kamar wannan uda mai ja nawa aka sai da shi a bara a bara gaskiya wannan mun sai da iri ne har dubu arba'in amma yanzu gashi ana sai talatin da biyar yanzu ana gani me yasa raguna suka faɗi a wannan shekara to gaskiya ba kuɗi shekarar bana ta zo da rangwame saboda ba kuɗi kuɗi ya yi karanci ga mutane dauda ishola dauda ishola kai ka zo sayan rago ne na so na siya rago ne mana to yanzu ana cewa raguna bana suna sauki ne ko suna tsada rago yanzu ya yi tsada da yawa mana saboda mi raguna suka yi saboda ya ce sefa ya yi sefa ya yi tashi ya yi girma ya tafi haka ya yi gaba ya sama to amma masu raguna suna cewa raguna na arhabana kai kuma kana cewa suna tsada ya yi tsada mana ya yi tsada nan bara bai tsada da yawa ba amma na wona na sakara wona ya yi tsada da yawa kamar wancan bara nawa ka sai shi farin can mm. kama farin can bara kama irin kana kana siya kama na sa bakwai to wannan shekara fa shi na nawa uku ko ude hudu ne mai dabo Madam kai ka kawo raguna ne? Na kawo raguna. To daga ina ka kawo su? Wallahi daga Damaturu. To ana iya cewa rago bana yana arha ne koko kuna sai tsada ne? To rago ya yi arha bana sosai don saboda ba kuɗi ga mutane amma kuma su yi tsada can arewa don saboda saifa ta lalace da yawa. To ai Najeriya ba amfani da saifa. To ai mun muna ɗaya bosu can daga Niger ne don mu Niger suka wa mu sai gare su sai mu yi Najeriya da su. <laughs> Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan. To, kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare akan farashin rago idan aka kwatanta da farashinsa a bara a yankunanku. A halin yanzu kuwa sojojin Amurka sun kammala baiwa 'yan sandan jamhuriyar Nijar horon watanni biyu ƙarƙashin wata runduna ta musamman domin yaƙi da 'yan Boko Haram, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulemu Mini Barma ya aiko da rahoto. kimanin 'yan sanda 250 ne suka samu horo a fannin yaƙi da ta'addanci daga sojojin amurka waɗanda kuma ke gab da ɗagawa zuwa yankin difa a ƙarƙashin rundunar musamman mai sunan kompanyi mobile de control de frontier cmcf wacce za a yi wa sansani a garin mai nasorowa aikin sintiri a kan iyakokin Nijar da kasashe makwabta ta bangaren kudu maso gabaci a ɗauko daga yankin Difa zuwa yankin Zandar da Maraɗi domin binciken abubuwan da ke zuwa suna dawowa shine abin da ya rataya a wuyan wannan runduna wacce tuni ta samu kayan aiki motoci kimanin hamsin daga gwamnatin amurka in ji kakakin hukumar 'yan sandan nijar kaftan adili toro mai nasara wa'annan mutane horon da suka samu ba a taba samu 'yan sanda wayan an kai ma wannan horo horo duka da an ka ba su yaya za su yi yaƙi da mutane na boko haram bisa kan kogin yaƙi in sun gamu in mutane su sun haɗi kamar wani sun kashi mu ya za a yi kuma a ɗauke su musu magani an kama su kuma kayan aiki wanda zai ba su sa su yi communication da kyau bancin wannan horo kuma sun kawo muna kayan aiki da dama kama eh, motoci wanda ke iya sa kamar yanzu cikin daji an samu fana za a iya tsaya a gyara motocin da sun ka ɓace cikin hanya akwai motoci kuma Eh, masu kula da lahiyar waɗannan 'yan sanda za su iya aiki cikin wannan dashi na garin mai nasarwa bala waɗanda mutane da za a sha cikin garin mai nasarwa za su ci gaba da yaƙi da wani mutane na boko haram a sakamakon gamsuwa da horon da waɗannan 'yan sanda suka samu magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida idar adamu ya bayyana kyaukyawan fatan cin nasarar yaƙin da nishar da makwabtanta suka kaddamar da murkushe ta'addanci a wannan yanki yanzu alhamdulillah sojojin najeriya sun so mu suna kama wurin da muke kama kamar su damasak eh, kenan yanzu yaƙi dai haka nan dai gaba da gaba da dan ta'adda wannan ya kare to saboda shi ne muke tamanin wango horo da aka ba ga mutane zai sa kuma fito wannan da mutane ke suna zuwa cikin garuruwa suna kashe mutane waɗanda shi ne aikin da za su kama. Jakadiyar Amurka a Nijar ambasada Yunus Redek ta ce ta'addanci ba shi da iyaka saboda haka ne yaƙi da wannan bala'i yake buƙatar yawaita horo ga 'yan sanda makamancin wanda ake bikin kammalawa a yau. Kuma wannan misali ne mai ƙarfi da ke fayyace kyaukyawar hulɗar da ke tsakanin nishar da Amurka. domin wajibi ne ga waɗannan ƙasashe biyu su haɗa kai don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali in ji jakadiyar amurka a nijar a gobe talata ne ake sa ran tashin waɗannan askarawa matasa masu jini a jika kimanin 250 na rundunar mcf zuwa garin mai sorowa na yankin difa inda a can ne za ta kafa sansaninta da zumar fara ayyukan yaƙi da ƙungiyar boko haram sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mun gode sule wakilan asusun sardauna da ake cewa sardauna foundation ƙarƙashin jagorancin shugaban asusun tsohon gwamnan jihar niger dr mu'azu babangida aliyu sun kai ziyara jihar borno dr mu'azu babangida aliyu ya faɗawa wakilin sashen hausa haruna dauda biyu dalilin ziyarar da suka kai mu gaida 'yan uwanmu da musamman a eh, mutanen jihohin arewa da abubuwan da ya faru a wannan ƙasa ta yau ya kai shekara bakwai shan wahala da kuma yau ana mun san cewa wajen mutane miliyan uku sun bar gidajensu suna can a kam kam dole mu tattauna da mutane tunda allah ya kawo saukin wannan al'amari yaya za a yi yadda za su koma gidajensu ta ina ne za mu bi ɗaya kenan biyu kun san akwai shahararren ɗan jihar nan wanda ya taimaka kwarai ba ga siyasa ba ba ga ilimi ba ta kowane fanni ya taimaka a ƙasar nan wato dr shatima ali manguno wanda ya rasu kwanaki na biyu kenan na uku gwamnan borno gabana shatima kashim shatima shi ne shugaban gwamnonin jihohin arewa sai muka zo sanin cewa irin kwazon da jihohin arewa suka yi don tabbatar da cewa gidauniyar nan ta zaunu an kafa ta kuma ta zaunu shine muka zo mu kara mashi karfin gwiwa mu kuma kara masa da addu'a Allah ya bashi nasara ya bamu nasara baki ɗaya ya kawo haɗin kan jihohin arewa a irin wannan al'amari babu maganan bambancin siyasa idan abu ya faru irin wannan ƙasa baki ɗaya sai a haɗa kai a tabbata cewa mun kai ga nasara a wannan al'amari kuma in kana so ka yi nasara ba za ka je ne daga nesa ka ce ma wani a ga maganin da zai sha ba ba ka san ciwon shi ba dole ka je ka tabbata cewa ka san me ya dame shi shi kuma ya gaya maka kuma ka nuna masa ga abin da ya kamata ku yi ya yadda to shi ne irin wanda muka zo mu ma mu saurare su don in aka je ana magana wani wuri za mu iya ba da shawara ta kirki da ya kuke ganin borno kuma da shigowar ku ya kuka kalli yadda jihar borno take a halin yanzu to allah da ya sauka ba inda za a ce ai akwai lokacin taba zuwa nan wanda yake tun daga airport kusan inda aka karɓe mu ko ina muka je za mu tarar mutane su daga hannu da sauransu cikin gari na zo na ga irin takai abin takaici da ke faruwa a lokacin ga tsoro ga kuma abubuwan nan yanzu da dama dama to amma kan mu sakaci kan mu sakaci don wannan sakacin ya kawo mu wannan al'amari waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Lokaci ya yi da Yusuf Farande zai gabatar da shirin ilimi. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau, yaya da zango ne a jihar Katsina, wanda abokin aikinmu, Zaharaddini Sani Funtuwa, ya haɗa muna wannan rahoto dangane da matsayin ilimi a ɗaukacin jihar ta Katsina. ya kuma samu jin ta bakin wasu iyaye da mahukunta a jihar. Bai yi ƙasa a gwiwa ba har sai da ya samu zantawa da gwamnan jihar ta Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, wanda ya ƙara bayyana ma al'ummar jihar Katsina irin ƙoƙari da suke yi wajen kyautata ma ɓangaren ilimi a jihar. Ga ta bakin na Zaharaddini Sani Funtuwa. Eh, man sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa. ya kake ganin alfanu wannan ilimi kana ganin abin da kake so a wannan ilimi da ake koya ma yaranka ba za a ce duka abin ya zama ɗaya ba amma gwamnati ya kamata ta ƙara miƙewa kan malamai domin su ya kamata su diba sadda suka yi karatun nan kakan da hukumomi suka ɗauka masu a lokacin so abin da gwamnati ta sake da shi shine akan malamai da karatun ya zama alhorma ce mata a basu ofa wanda ko secondary ma bata gama ba da yawa zaka je aji in malama tana koyarwa da ɗalibai abin sai baka mamaki sai ka ji kaman ka cira ka kai su wani guri ko kuma ka kai rahoton akan yadda ka ga suna yi to amma ba zai yiwu ba domin kai irin wannan sai mutum ya ga kamar kai mai bakin cikin hanyar cin abincin shi malam mubarak abdullahi kwararre ne a fannin ilimi ya ba da wasu shawarwari ga gwamnati ba gwamnati shawara domin dawo da martabar ilimi a najeriya shine gwamnati ta fara kallon malaman addini da makarantu na addini ta ga wace irin gudunmuwa za ta wajen ba da gudunmuwa ga wa'innan ilimi ya taɓarɓare ne ba don wani abu ba sakamakon rashin tarbiyya ta addini kawai mutane sun karkata akan karatun zamani karatun zamanin nan kuma yana karantar da haka me to ina mai ba gwamnati shawara shawara ta farko da zan ba gwamnati domin gyara ilmomi su ne a karkato a kalli malaman addini abu na biyu su ne su wane ne ke karantar da makarantu wato malamai suwa ke kula da su wato inspectors da ake tura daga ainihin zonal ministry na education gaba ɗaya. a kalle su dai a kwarar ne ko ko a'a ba hakan ba shin mutanen kirki ne idan mutanen kirki ne to za su iya bada ilimi wanda yake ingantacce malaman da ke karantarwa sun cancanta su karanta gwamnati za ta ainihin nada ilai a matsayin gwamnati sai su ringa bibiyar wa'innan malamai sannan kuma wa'inda za a nada a matsayin wakilai ya kasance cewa gwamnati ta san mutane ne mutanen kirki shawara ta gaba ɗalibai da kuma guraren da suke karatu ɗalibai suna cikin kuncin rayuwa kuncin rayuwan nan shine zaka iya samun ainihin ɗalibi ba zai samu damar zuwa makaranta karfe takwas saura ba saboda bai kila sai ya je ya nemo abin da zai ci wannan ɗaliban ba zai zo makaranta ba sai lokacin tara ba ta yadda za a yi ɗalibi ya je ya yi wahala ya dawo aji ya zauna mazauna ajin da ya samu a cunkushe mafi karanci ka samu aji mutum ɗari da wani abu ya malami zai iya kwantarolin har a samu nagartaccen ilimi to kaga ta dalilin wannan shi yasa ilimi ya zanto gurɓatacce ina magana ne ka cokan ina akan wannan ilimi ilimin ilmomi guda biyu domin dan adam baya rayuwa sai da wannan ilmomi Sau saudi hassan dai shine shugaban kungiyar iyaye da malamai a jihar katsina horar da malamai gwamnatin jihar katsina tana bakin kokarinta kamar yadda a saba kuma kamar yadda ainihin ta nuna ainihin damuwarta da kuma kwazo a kan ilimi na ainihin jihar Katsina ke da in general. Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Sadiya Idris ta ce don ƙara wa irin makarantun al'umma ɗorewa gwamnati tana tallafa masu da wasu ababe domin ƙara ɗore waɗannan makarantu. Da muke yi a nan ministry na education mukan tallafa musu da malamai wanda gwamnati ke biyan su mukan ba su head teachers ko principal, gwamnati ke biyan su. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce sun fara gyaran makarantu domin ɗalibai su ƙara ƙara samun walwala wajen samun wannan ilimi. Cikin wannan shekara za mu kashe biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar a primary education. Sannan kuma UBEC sun ba da miliyan ɗari takwas da saba'in da biyu. To in aka tara a bana a primary education za mu kashe abin da ba zai gaza 2.3 biliyan. Wannan kuɗin suna nan ba wai wani sa rai ba ne a'a kuɗi suna nan. Yanzu haka cikin satin nan da ya wuce sati biyu mun ciro miliyan ɗari shida su mun ba da ayyukan makarantu a kowace ƙaramar hukuma. abin da muke ne kafin karshen wannan shekara akalla daga dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar duk sai mun ga sannan daga zo mu zuwa yanzu mun kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu a mdg mdg su ma sun sa rabin ayyukan da mdg suke yi wanda in aka gama yanzu mun kashe akalla 1.8 biliyan a makarantu in ka haɗa da wancan wanda eh, a wannan su za su za a impacting kan makarantu akalla za su ga wajen 2000 primary gwamnan jihar katsina kenan alhaji aminu bello masari wanda yake ƙara ba da tabbacin cewar kamun ƙarshen wannan shekarar ta 2016 za a wadatar da makarantun firamare a baki ɗaya jihar ta katsina hakan na nuni da cewar al'ummar jihar katsina sai ku zura ido don ganin an aiwatar da waɗannan ayyuka nan da zuwa ƙarshen wannan shekarar ta 2016 Rashin samun hakan kuwa a ƙarshen shekarar 2016 zai ƙara tabbatar da cewar alƙawalin 'yan siyasa alƙawalin mazuru ne. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara miƙa godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda kuka ji muryoyinsu. da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zaharaddini Sani Funtuwa da ya haɗa mu da wannan rahoto. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam a maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Sako na farko ya ce, hakika muna maraba da yin atisayen da sojojin Najeriya ke yi domin yin fito na fito da duk wasu tsagero. da fatan allah ubangiji ya ci gaba da baiwa sojojin nasarar murkushe duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a assalamu muryar amurka da fatan kuna lafiya don allah voa ku faɗa wa gwamnatin jihar bauchi cewa albashin wata ɗaya da ta bayar wa ma'aikatan jihar ta ya yi kaɗan saboda gaskiya lokaci ne na sallah kuma kowa yana buƙatar sayan abin layya kuma albashin wata ɗayan ba zai ishe su sayan sauran kayan hidindimun sallah ba da fatan kiran ya je kunnen gwamnatin jihar Bauchi. daga Prince Ya'u Adamu Bulkaciwa. Zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka, dakarun sojojin Najeriya da tsagerin yankin Niger Delta, ku sani fa fitina bacci take yi, kuma Allah ya la'anci duk wanda ya tayar da ita. don haka sulhu shine mafita ga halin da tattalin arzikin kasar mu ke ciki ya kamata ku guji ƙara jefa tattalin arzikin cikin mawuyacin hali daga mahmud salihu ƙauren namoda jihar zamfara ina kira ga ɗaukacin 'yan najeriya musamman masana tattalin arziki su dage wajen ba da shawarwari kwarara ta yadda gwamnatin najeriya za ta yi ƙoƙarin dawo da martabar tattalin arzikinta da ke samun koma baya sakamakon tarin matsaloli aliyu ibrahim sharif gashuwa yobe sako na ƙarshe kuwa yana cewa assalamu alaikum boa hausa A yau muna so ku ba mu dama don mu yi tsokaci a kan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sanya wa masu amfani da wayar salula harajin kashi goma bisa ɗari a kan farashin kira da tura saƙonni. A gaskiya ba ma goyon bayan wannan al'amari. duba ka ga halin tsadar rayuwar da talakawa suke fuskanta bugu da ƙari farashin da kamfanonin sadarwar suke cajan abokan hulɗar su ya yi tsada kamata ya yi gwamnati ta tilasta wa kamfanonin rage farashin kira da tura saƙonni ba wai sanya harajin kashi goma bisa ɗari ba wasiƙa daga shamsu habibu azari da kabiru ahmad azari jihar bauchi najeriya to kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai shugaban amurka barack obama ya ce idan ma'aikata suka yi magana da murya daya kan batun albashi madaidaici da kuma neman wa kansu mutunci a wuraren aikinsu hakan na nuna wato irin labarin da amurka ke dauke da shi obama ya bayyana hakan ne a yau litinin a wata budaddiyar wasiƙa da aika ma'aikatan ƙasar yayin da ake bikin ranar ma'aikata a nan amurka ranar ta ma'aikata wacce ta kasance hutu ne a duk faɗin kasar ta samo asali ne tun daga shekarar 1894 akan kuma yi bikin ne a litinin ɗin farkon kowane watan satumba sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na rasha sagi lavrov sun kasa cimma matsaya a karo na biyu a jere a yau litinin kan yadda za a cimma shirin tsagaita wuta a siriya wanda hakan zai iya ba da damar gudanar da ayyukan jin ga mutanen da yakin na siriya ya daidaita manyan jami'an diflomasiyyar biyu sun haɗu ne a hanju da ke ƙasar china inda shugabannin ƙasashen duniya ashirin da suka fi ƙarfin tattalin arziki ke taron kolin su shi dai shirin na tsagaita wuta da ake so a cimma sai ya haɗa da gwamnatin syria wacce kawace ga rasha da kuma 'yan tawayen da amurka ke marawa baya idan ana so a kai wa miliyoyin 'yan ƙasar ta syria ɗaukin kayayyakin abinci da na magunguna yayin da take fuskantar matsin lamba ƙasar sudan ta kudu da ke fama da yaƙi ta amince a tura dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasashen yankin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a tura ƙasar ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare misalin tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah ya gwada mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri sai an jima.